المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشا نعم دياركو يوشا بير قوة رمضان hijira 1442 daidai da 27 ga watan da 2021 ana anguwar tumfure a wannan masallacin juma'a na 11 a nan gidan bai na alhaji baban gida muna roƙon Allah kamar yadda mai addu'a ya addu'a Allah ya ƙara wannan wuri albarka shi mai wannan wuri masu aiki duka a wannan wuri Allah ya ƙara musu albarka da buɗi duk yadda 'yan uwanmu musulmai suke Allah ya ƙara sa albarka a cikin rayuwarmu gaba ɗaya Allah ya ji kan iyayenmu mata da maza Allah ya sa sun huta Allah ya nawwara kaburburansu Allah ya ji kan Ashek Ismail Idris Ashek Abubakar Muhammad Gumi da dukkan malaman sunna gaba daya mu na jiha Allah ya masa gudunmawa aikin da ya dora mana da mu da shi duka Allah ya ba mu saukin nauyewa eh, daman saukewa akan daidai muna nan cikin suratul hijir da mun ajiye kan aya ta 93 za mu ci gaba daga kan aya ta 94 zuwa yadda Allah ya kaddara mu kai insha Allah ta'ala أعوذ بالله anan ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ne umarni kai tsaye daga wajen Allah cewa fasda bima tu'mar tsage gaskiyar abin da aka baka umarni ka isar idan kun lura anan an ce ya tsage gaskiyar abin da aka shi umarni amma kuma sai ba a ce masa ka tsage gaskiyar abin da aka hana cewa ka hane su ba to amma an goge jari da majururi nan da sai a ce fasda bima tu'maru bihi to goge shin yasa ake kaddara wancan kenan ka tsaje gaskiyar abin da aka umurce ka su yi kuma ka tsaje gaskiyar abin da aka umurce ka an ce su bari su bari wannan aya lokacin da ta sauka an samu wani kafiri wanda ba musulmi ba sai ya faɗi na ma Allah sujjada ce me yasa a aslamta kalala kace ce musulunta kai yace ce a'a ya shi tsabar larabcin ne ya ba shi mamaki ya ba shi fasaha iyaka ya sa shi sujjada amma ba musulunta yi ba saboda wannan kalman fasda bima tu'mar akwai larabci yana da abu sai a kawo abu a cikin ɗan ƙaramin sentence amma ma'anansa tana da yawa kaga duk duniya ba yare da yake takaita abubuwa fiye da larabci kuma larabci shi yake da iya faɗaɗa abubuwa yanzu in aka ce rahim" aka rubuta shi da larabci in an ce translation ɗinsa ko da wani irin yare ne aka ce ka fassara shi sai ya ga rubutun ya yi yawa ma larabci sai ya kawo shi cikin ɗan kaɗan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi kalma ɗaya rak sai ya zama za a iya yin littafi a kanta yanzu idan ka dubi turanci da kai yu ne kai ke ma yu ne ku biyu ma yu ne ku uku ma du yu yu yu ne shi ko amma kaga larabci ba haka ba bane kaga anta ne kai daya kaga anti kaga an samu canji ke kaga antuma ku biyu ku nan kaga antum ku kaga antunna kaga ku mata kaga ko amma gaba ɗaya turanci da ta caye sai watsa kalma ɗaya duk ya wuce kawai yanzu bature in ya ce boy ina magana yaro ɗaya ne to bayi da biyu ko yana da shi sai ya ƙara wani abu ko amma balarabe in ya ce in ya ce waladun kawai sai ya ce waladan sai ya ce aulad kaga yana da ɗaya yana da biyu yana da uku kenan amma shi in ya ce boy to in biyu ne fa wannan estin zai kara in uku ne ma su zai kara in hudu ne ma su zai kara kai in ɗari ne ma su zai kara amma balarabe ba haka zai ba kaga daga nan kasan larabci yana da bambanci da turanci kuma ka ji a daɗin ji to gaskiya ba abin da ya kai larabci harabci yana da daɗi yanzu yadda malam yake karanta qur'ani na inda turanci yake karanta kana jin zai daɗi haka ne ba zai daɗi haka ba inda fulatanci ne ma ba zai haka ba balle da wajenci ku yi haƙuri in akwai su ko da ceranci ta fulatanci ma kuma wani da habbata Allah duk wani yare aka canza aka ce ai to dai abun da ya kawai sai dai a lallaɓa ne a tafi kawai to fasda bi ma tu umar manzon Allah ka tsage gaskiyan abin da aka baka umarni da manzon Allah yana yin da'awan ne a boye da Allah ya turo shi sai aka samu arkam ibn abi arkam sai ya ba da gidansa a nan ake mitin mutum ɗaya biyu uku wanda ya ga zai shiga musulunci sai ya lallaba ya zo gidan ya shiga musulunci a ci gaba da ɓoya a nan ake sallah a nan ake mitin to ana nan har manzon Allah yana addu'a Allahumma a izzal islam bi ahadil umarain Allah ka karfafi musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu ko Umar ibn Khattab ko Umar ibn Hisham sai Allah ya karbi addu'a Allah ya shiri Umar dan Khattabi Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo masa yana masa albishin Umar ya musulunta Umar ya je gidan Arqam ibn Abi Arqam ya buga kofa Hamza radiyallahu anhu babban manzon Allah ya leko yace ya Rasulullahi tarqil babi min Umar wa ha huwa kalfal babu yartajib mai kwankwasa kofar nan umar ne gashi ne yana ta makyarketa sai hamza ya cakwame shi ya in ka zo da alheri to gidan alheri nan ka zo in ka zo da shari wallahi da takwabin da ka zo da shi da shi za mu sare ka umar ya ce a musulunta ya zo a nuna min ina muhammadu aka nuna masa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karbi kalmar shahada sai ya ce amma yana da magana alasna alal haqqi ko ba gaskiya muke ba aka ce bala alaisallahu yu'inuna ce ba Allah ne zai taimake mu aka ce bala yace me yasa muke boya mu fita mu bayyana addini aka ce in mm, mm, muna jin tsoro sai yace ku biyo ni sai ga kowa yana bin sayyidina Umar a cikin Makka ana kabbara kowa ya zo ga Umar ne a baya sai ya kwana daga nan Allah ya fara fidda musulunci a fili yana aka ce fasda bima Umar. tsage gaskiyar abin da aka umarce ka da shi ba abin da za su iya maka Allah zai baka kariya ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas da idan manzon Allah ya fito akwai mai kariya ta nan escort ta nan wani a gaba wani a baya amma ran da Allah ya saukar da wannan ayan cewa wallahu ya'simuka minan nas ta maza Allah ya ce kowa ya koma gida ba wanda ya isa mun komai lafiya kalau ya manzon Allah ya ci gaba da tafiya to wannan shine ranan da aka ce a isar da sako kai tsaye ba wanda za a ji shakka amma wa a'rid anil mushiriki. ka kawo da kai daga kan mushrikai dan za su cutar da kai la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira Allah ya ce za a muku jarrabawa a kanku za a muku jarrabawa a dukiyarku kuma wallahi za ku ji daga mushirkai za ku ji daga yahudawa cutarwa mai yawa na aka mushirkai za su cutar da kai annabi sallallahu alaihi wasallama yahudawa za su cutar da kai amma wannan cutarwa din kada ya dame ka ya kai idan manzon Allah ya zo yana tafiya a majalisa sai a kalle shi a tafa a washe da dariya Allah ya ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa na innahu lamajnun kaman kai ka ce kafirai za su faɗar da manzan Allah da irin kallon da suke mar kuma ya wuce ce ai mahaukaci ne wannan Allah ce ba mahaukaci wani wa ma huwa illa dhikrun lil alamin alqur'ani tunatarwa ne in ji ka ai mawaki ne Allah ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin dan Allah ban koyar da shi waka ba waka bata dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan qur'ani ne aka turo shi ko masu cewa manzon Allah yayi waka ba irin wakan da suke magana bane cewa wata rana manzon Allah ya dauki da wani wata yarinya an aurar da ita ranan da za a kai ta sai yace da Aisha da wata tsohuwa su kai ta suka kai ta suka dawo sai yace da kuka je me kuka ce kace mun je mun ce ga matar ku sai yace me yasa ba ku dan yi waka ba don mutanen madina suna son waka sai suka ce to ya manzon Allah me za mu ce sai ce aida kun ce atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum laula alhanqati samra ma hallat biwadikum in suka ce eh ba mu yi ba to sai wannan malamai suka dauka cewa idan mata suka kai aure ba maza a wurin daya ba shigan banza ba maganganun batsa a yanzu ba rekodin ba ɗauka a bidiyo sai suka yi wa'annan waƙoƙi irin na kai aure asalan muna sallama ko ba haka ba wannan ba batsa a ciki ba kuma namiji da muryan wata mata za ta birge shi ya ka ce la ba asa biki amma tarkuhu aula in aka bari ya bi to kaga wannan ba irin waƙoƙin da wasu suka ɗauka ne cewa a ai manzon Allah na waƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya baka shi yasa wani yana waka sai abdullahi dan mas'ud ko dan abbas ya tare shi me yasa kake waka ya ce wakan ba kyau ne ya ce eh ya ce shi yana ga akwai kyau abdullahi dan abbas ya ce to ga tambaya idan aka yi tashin alkiyama ga aljanna ga wuta sai aka ɗauko waka ina ya dace a sa waka sai ya ce yana ga wuta ya kamata a sata sai ya ce to waka ba kyau kenan kun gane wannan babban ma'auni ne jama'a duk abun da kake yi ka kaddara yanzu aka ce tsakaninka da Allah ba son zuciya wannan abun wuta ya kamata a kai shi ko aljanna eh in ka duba kaga wuta ya kamata a kai ta to ba kyau yan jama'a kwallo ranar tashin alkiyama ya tashin alkiyama kwallo da wuta da aljanna ina ya kamata a kai kwallo wani ya ce wuta to kwallo ba kyau jama'a kun gane dan kwallo layinta kusan ɗaya da caca ne kusan aikin da caca take yi kwallo ita take yi kun gane ko ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya ce giya caca sa'an kibau camfe-camfe duk kazanta ne daga aikin shaidan ku nisance shi to da Allah ya tashi sai ce ce ma yuridu shaitanu an a bainakum al-adawata shaidan yana so ya jefa gaba ne a tsakaninku fil khamri wal maisir cikin giya da caca jama'a kwallo ba ta sa gaba ba a yi kwanan nan wasu sun kashe coach ba to wannan tsabar soyayya ne ba a sha a sha wani gari su ta da rigima a faffasa motocin wasu a karya wasu a je wasu ciwo ba wannan soyayya ne ba a sha abu ta rikice sai an watsa barkonon tsohuwa ba wannan soyayya ne kaga inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawa wal baghdha da qiyayya baba da da an sun saba a club sai dan ya nemi yau baban rashin kunya ko kuma wallahi tallahi baba yau sai mun ci ku ci kariya kake yaro a ah, baba a faɗi gaskiya dai jama'a bai zama masifa ba wal bagda tare za je su yi kallon ƙwallon kuma a hanya su da ku ko ba sha gani ba na uku wa yasuddakum an dhikrillah yana hana ku ambaton Allah ka taba ganin an sha ƙwallo Allahu akbar ka taba haka ko balarabe yana haka bai yi to sai suka samu wata tsiya sai mutum ya sha kwallo sai tsere a guje sai je yi sujjada Ka yi sujjada a banza billahi alladhi la ilaha illa huwa wai ka ci kwallo yi sujjada in kai wasa da wannan sujjada sai Allah ya kama ka da ita ina ruwan Allah da sujjadanka sunanta sujudu shukuri sujudu shukuri ana yin ta ne akan ni'ima daga Allah wannan shirme ina ruwan Allah da shi in gane ko amma sai yanzu wani dai shi musulmi ne ya gudu ya je ya sujjada ya sha kwallo na ruwan Allah da wannan sujjada taka to Allah ya sauwake to ɗan kwallo su yi haƙuri kun san ayan ma ba an ce fas da ma umar ba an ce a tsaje gaskiya to tsaje gaskiya ne ta faɗo dole ya a yi haƙuri haka za a faɗa za a ga wani kullum sai ya makara sallan asubahi amma kuma sai ka gan shi a hanya daga jeren wando yana gudu ya haɗa gumi saboda yana tsoron cutar suga yana tsoron hawan jini yana tsoron waye amma baya tsoron allan da ya ce ya fita yi sallan asubahi ko ba ganin wannan jama'a yanzu sallan asubahi bata ninninka wannan gudun ba a wurin Allah lafiyan ma wake ba da ita kana jin gudun zai hana ka kamuwa da ciwon suga ne gudun zai hana ka hawan jini ne zai hana jama'a to he wani ya sallan asuban sai Allah ya bashi lafiya to da haka dole ne mu kula da wa'annan abubuwa mutum ya dinga yin abu mai kyau yanzu aka ce wani yana sallah ya mutu ya Allah ji kansa bawon Allah ka wannan akwai alama aljanna wani aka ce ai ya daki kwallo ya sha kenan yayi ihu sai mala'ika za su sa to Allah ya ce kan shi ko ba haka za a faɗa ba ce Allah da ya ce kan shi ka ji wani yana ce ka ni fa hanna fara jin kwallo ta hau kaina baba amma baya ba wanda zai ce sujjada ta hau kaina da ya ga wani ya mutu ya mutu yana sujjada ashe daga nan ka san akwai bambanci akan abu in gane ko wani kuma ya ce shi kwallon nan ba son ta yake ba masifa ne ta zama masa jaraba to ka batta kawai inda har ka yadda jaraba ne batta kawai to Allah ya kiyaye wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai daga mushrikai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai su cutar da kai iyaka zagi cin mutunci kage sai sun ma amma ka kauda kai In inna kafainaka almustahzi'in Allah ce ni na isar maka da masu maka izgili manzon Allah an masa izgili fiye da yadda kake tsammani wani manzon Allah ya zo ya gama wa'azi akan jaki sai ya toshe kun hanci wai da shi da jakinsa duk suna wari wani kafiri dan uwansa ya tashi ya gaura marmari yace eh ko dai ba za ka yi musulunci ba amma dai karka cuce shi ka izgili kaga izgili da kake ganin shi to ba hatsarin da ya kai shi kaga wani da gemu ka wa gemu izgili carbon mace ta sa hijabi ko niqabi ka mata izgili carbon motar wa'azi ka mata izgili carbon masallaci ka masa izgili carbon karatun qur'ani carbon wani ma wallahi motar wa'azi ga tana kira'a fa da ta wuce saboda ba aqidar sa da motar ba ce ƙarya ne kira'a fa ake yi. jama'a kowane irin aƙida mutum yake inda ya ce shi musulmi ne ai an haɗu akan ƙura'ani kam to ya ce ƙarya ne saboda wai ba irinsa ba ne jama'a wannan bai banu ba to duk abin da za ka gani sahabbai suka ga ƙwabirin abdullahi ɗan masu'u siririn ƙwabiri ne suka ta dariya manzon Allah ransa ya ɓaci ya ce wannan ƙwabirin nasa a wajen Allah ranar tashin alkiyama a sikeli ya fi nauyi fiye da dutsen uhudu yanin ba a izgili izgili ridda ne abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah ya ce yanzu da ayoyin Allah ne kuke izgili ko da Allah kuke izgili la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kada wani ya kawo hanzari ya zama kafiri bayan ya imani duk wanda ya samu sha'airu din yayi izgili da shi to ya ridda a yau da yanzu hakan nan mutum yana azumi zai ga wani gemu ya faɗi wata magana akan gemu ko ya faɗi wata magana akan wani masallaci kai ko takalmi ne aka danganta shi da wani aiki na addini mutum ya izgili da shi to wannan azumin ya ɓaci kuma ya da ya fita daga musulunci malamai sun yi saɓani shi in ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya dawo shi sai ya yi wanka kuma shin ya ayyukan da a baya wasu malamai suka ce duk ayyukan da ya yi a baya sun ruguje laifinsa kuma na nan malamai kaɗan ne suka ce a aiki in ya dawo ya ɗora sai Allah ya bar masa aikinsa kenan dai mutum ya kiyaye abin da zai sa harcensa ya faɗi abin da zai ridda inna ka kan kal mustahzi'i wasu wani mutum kullum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zagi annabi ya dankule shi ya ce sai na kashe ka manzon Allah ran ya baci wata ran ya ce masa in baka kashe ni ba ni zan kashe ka da aka fita yaƙi ya hau doki yana rimi yana aina muhammad ina muhammadu sai sahabai suka dawo suna tattare annabi muhammad ya manzan allah ya ce sahabinsa ba ni mashinka kowa ya buɗa ku bar ni da shi kowa ya matsa sai da ya yi rimi sai manzan allah ya cake shi a nan ɗan caka kaɗan ya faɗi yana ta birgima aka taru a kansa karka mana abin kunya mana ya ce zafin cakan nan da nake ji dukkanmu da muka buya nan an raba mu kowa sai ya faɗi a nan yana ihu tun ran da na ji ya ce in ban kashe shi ba zai kashe ni daga ranar na san na mutu amma na ƙi da musulunta kuma da haka ya mutu uqbatu bin abi mu'aidin makwabcin annabi ne sai ya shirya walima ya kira annabi manzon Allah saboda jin nauyi ya zo ya ce ba zan ci abincinka ba sai ka musulunta isa in an gayyace ka walima dole ka duba ba rawa a wurin ba shaye-shayen banza ba haɗa maza da mata ba kiɗe-kiɗe in babu wannan sai ka je idan akwai rawa a wurin kuma zuwanka zai sa a fasa rawan malamai suka ce ka je wata in akwai abun barna amma an ka ku tafi ku tafi ku tafi ga wannan ya zo to ka ce maki addinin Allah ana amma in ka san zuwanka ba zai ana ba to karka kuskura ka je Da manzon Allah ya je ya ce ni ba zan ci abincinka ba sai ka musulunta shi kuma sai ya ji kunya sai ya ce ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad wa anna muhammadar rasulullah to abokin sa ubayy ibn khalab da ya dawo sai aka ce ai ya gayyaci muhammadu ya masa sharadi kuma ya karba shi kuma sai ya ce wajhi min ka haramun illa qaita muhammadan falan tadribhu ba ni ba kai in ka hadu da muhammadu baka yi ridda kuma ka daki fiskarsa ba an ce da ya je ya walakanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya mamasa izgili sai ya ridda sai Allah ya ce wa yau mai zalimu ala ya daihi ya ya laitani kasu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila a zallani 'ani dhikri ba'da da ja'ani wa kanu shaitanu lil insani zula. aka ce akwai ranar da zai cije ya tsaye ce ina da bai rikiwa ne ya zama abokinsa ba har ya yi musulunci da izgili ya cutar da annabi ya bar musulunci ai ya shiga uku to izgili kowane iri ne mutum ya kiyaye shi wani manzan Allah na tafiya akan rakuma sai ya zo ya wuce ta manzan Allah da sauri yana izgili rakumarsa ta fi ta manzan Allah gudu sai Allah ya kafe ta san ta kasa gudu saboda mai yi izgili da rakumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka duk abin da zai zama izgili ku duba da za a tafi badar eh kafirai suka ce Muhammadu ya za mu je mu kashe ka musa 'yan mata su yi rawa kuma a sha giya. za mu yi ku yau ya manzan Allah suka tafi su 313 a ranar bakwai ga watan ramadan ga azumi su kuma sun fi mutum dubu da za su kashe su su shagiya a yi rawa haba malam sai ubangiji ta ala ya duro da mala'iku ya ce ku fara aiki Allah ya ce wa ma ramaita ita ramaita walakin Allah ma. kafin kiftawa da bismillah an kashe mutum saba'in kafin kiftawa da bismillah saba'in sun ratsa jeji a hakan ma fa in mutum ya je tsere in matarsa ta ce habawa ne sai ya dawo sai a filla kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa wani ya zo ya ce ya rasulullah na ga wani cikin kafir ya kira sunansa ya ce na ga ya yi jeji a guje ya rike gadon bayansa yana ihu na kare masa gudu na je na samu ya kifu akan fiskarsa na ga wani katon shati a bayansa ya fi girman takalmi kamar an daba kaya a wurin ya yi jini ya mutu dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mala'ika ne wa dan banza dundu ya yi jeji yana ihu ya je mutu a can dan ma mala'ikan fa mutum ya fito dundu daya kamar dole ya rike baya yana ihu ya je je karisa a can ina ranar izgilin yake to sai gashi aka kamo saura amma musulmai gaba ɗaya bai wuce mutum goma sha uku aka kashe ina shan giyan yake ina isgilin yake ina rawar take ina kisan yake wanzan Allah ya ɗabi gawawakin waɗannan kafar ya sa su a tsohuwar rijiya ya ce wane wane wane umar ya zo ya ce haba ya rasulallah ba sa jin ka ya ce baka fi su ji ba ya ce kad wajattu ma wa'ada rabbi haqqa fa hal wajattu ma wa'ada rabbukum haqqa ni na samu abin da Allah ya mun alkawari gaskiya ne zai taimake a kanku ya tabbata kuma kun samu naku sai aka dawo kan wayanda aka kama aka ce me za a yi da su sun ce za su kashe mu za su sha giya sun mana izgili yanzu gashi Allah ya taimake mu akan su me za mu musu wani ya ce shi yana ga abubakar saboda tsabar tausayi malam ce kowa ya je ya koya 'ya'yan musulmai rubutu ya koya musu karatu da rubutu irin nasu a sake shi ce to mun ji naka wane fa kaza Umar ya ce haba ya Rasulullah masu izgili wanda suka yi shirin kashe mu mu samu dama a kansu kowa a bashi dan uwansa na jini ya fara kashewa mu kashe sauran kar ma wani ya kashe dan uwan wani ya ji a ransa kowa a bashi dan uwansa ya kashe ma sai manzon Allah bai karkata zuwa ga maganar Abubakar ba sai ya karkata zuwa ga can sai Allah ya sauko da aya bayan Umar yace me ما كان للنبي أن يكون له أسرع حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بيداتي fursunonin yaƙi, sai ya rage-rage da su a bayan ينكسا mutanen da suka ce za su ƙarar da ku sai Allah ya baka dama ka kama shi kuma ka ce ka sake shi Allah ya ce kar ku sake wannan gane ko Allah ya ganar da mu to sun yi izgili amma ba su kai labari ba daka wata rana an je ana dawa daga yaƙi sai ga wani ya zo ya ce ai ga muhammadu da makarantar ƙur'anin nan malalata kwaɗayayyu ragwaye in za a tafi yaƙi kuma in muka dawo ai su baƙi ne mu 'yan gari ne sai mun kore su ashe wani yana jin su yana zuwa sai ya ce manzon Allah ga abin da suka faɗa sai suka ce a'a mu fa muna hira ne muna rage gajiyan tafiya wala in sa'altahum la ya na yaqulunna ma kunna na kudu wani al’ab sai manzo Allah ya ce me yasa ka faɗi abin da su faɗa ba sai ya ce ba zan sake kawo magana ba sai ga shi aya ta sauko Ya ƙulu na raja'na ila ilal madinati la yukhrijanna al a azumin hal azal. Allah ya ce walillahi al-izzatu wali lirasulihi a inda girma ne da buwaya na ga Allah na ga manzon Allah na ga mu'mine amma munafukai ba su sani ba to munafukai ba abinda ba su jira manzon Allah ba na izgili na cutarwa na baƙaƙen maganganu kai sai da suka koma cutar da shi da magana manzon Allah ana masa alkunya da Abul Qasim sai yana tafiya sai wani ce Abul Qasim eh manzon Allah ya juye a ba da kai nake ma na ga wani ne haka na dauka Abul Qasim ne eh manzon Allah ya tare sahabbai ya ce daga yau a sa sunana amma kar a sa alkunya na dan wani suna cutar da ni da wannan ka duba fa duk annabawan Allah kowa sai da aka masa izgili annabi Musa da ya zo da ya fara wa'azi sai mutanensa suka ce yana da ƙaba irin na gwaiwa din kun gan shi ai kaza yake da shi yace ya kaume lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum me yasa kuke cutar da ni bayan kunin kun san ni manzon Allah ne wallahi sai da Allah ya sa wata ran yana wanka aka dauke tufansa ya fito tsirara mutane suka ganshi ba haka ashe kariya ake mar ashe kariya ake mar cutarwa malam izgili to duk mai imani ya sani za a masa izgili amma fa fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun tana zuwa duk wanda ya ma izgile akan addini ya ma izgile akan kiran sallah ya ma izgile akan limanci ya ma izgile akan karatun alqur'ani ya ma izgile akan ka akan addini kyale shi akwai ranar ramawa dan haka Allah ya sauke na'am الذين يجعلون Su waye masu izgili alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar sune suke sanya wa Allah watan tare da Allah suna sanya wani abun bauta kun ga hadisi ya zo cewa man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka idan kai aiki kana son lada kuma kana so a yaba ma to sai Allah ya barka da wayancan ya ce ka je ka su baka ladan dan haka ranar tashin alkiyama duk waɗanda suka yi aiki suna son wani ya ba su lada sai a ce izhabu ila ila alladhina kuntum tara'unahum bi a'malikum ku je wajen waɗanda kuke nuna musu ayyukan ku a duniya za su ba ku sakamako jama'a ba za su bayar ba da haka lokacin da mutum yake aiki ana so ya yi da ikhlasi yayi ne yana son Allah ya ba shi lada shi yasa aka ce da yanzu za ka boye a daki kana sallah ko kana karatun Qur'ani sai wani ya lallabo a hankali sai ya leka sai ya ganka sai kai farin ciki alhamdulillahi bai ganni ina aikin banza ba to wannan farin cikin ma sai Allah ya baka lada bayan wancan aikin to farin cikin da kai ma sai Allah ya baka lada shi ma a kansa to da haka duk wanda zai sanya wani abokin tarayya tare da Allah kada fa mutum yana kaiwa ne sai ci a ah, a abin da ake nufi yanzu akwai wanda yana bautan Allah amma sai wani malami ya halatta masa abu ya halatta sai wani malami ya haramta masa ya haramta ko da wasu manzan Allah ya tarke su yace kuna shirka sai suka ce a'a ai ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa ba ma bautata musu sai dan su kusanto da mu zuwa ga Allah ma'ana sai malami ya ce ma ai ba a zuwa wajen sarki sai da sallama sai waye ba a zuwa wajen gwamna sai an ma iso shugaban kasa wani dan majalisa wani waye yaya zaka ka isa wajen Allah sai na ma iso wannan ba gaskiya ba ne ƙarya yake wallahi da kai da shi da talaka da mai kudi kowa yana da daman zuwa wajen ubangiji kai tsaye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun to wayannan suna wannan ce a'a ai sai ka bi ta hannun shehi ko sai ka bi ta hannun wane sannan ka isa wajen Allah wannan maganan ba gaskiya bane wata kilma ka kusa da Allah wata kilma ka shi kusa da Allah ko kana neman za ka yi sana'a ko kana neman admission ko za ka yi noma ko za ka yi wani abu sai wani ya zo ya ce maka zai ma istihara kaga ka daga nan ka san ka jefa da shi bai iya faɗa ba ma istihara ake ta zai ce zai ma istihara ce aka kawo rago aka dubu ashirin ran farko za ka dubu kaza kana bari sai ka kawo sai ce maka ya ma istihara ya yi mafarki ya ganka kana tura baro da aka waka ci gaba da tura baro a nan za ka yi kudi in wata mata ce kuma ya ganta ta tuwai tana tura daddawa ko ya ganka kana karan mota ko ya ce ya ganka kana shuka gyada duk wa'annan wallahi kare riki suke wallahi ba gaskiya bane jama'a inda wanda zai yi wani mafarki da ya faɗa ai manzon Allah ne ko to manzon Allah yana koyar da sahabbai du'aul istikara kamar yanda yake karantar da su suratul fatiha ba yana musu suka ce ba sanan istikaran nan fa idan kana da bukatan abu biyu ne ka gagara samun nitsuwa wanzan Allah ya ce sai ka tashi kai nafila a biyu ko da daddare ko da rana kai wannan addu'a kai in kai addu'ar sai ka faɗi bukatar ya Allah admission ne tsakanin kaza da kaza ya Allah ‘yan mata biyu nake nema tsakanin wance da wance ya Allah kasuwanci nake so na yi tsakanin sai da takalma da sai da yaduna ka gane ko ya Allah appointment biyu aka ban tsakanin kaza da kaza tsakanin kaza da kaza ina fata ka gane ya Allah ina so in gina gida a wancan anguwan fegi na ko can tsakanin kaza da kaza ai dukansu kana so in yan matan ne dukansu kana son su ai to nitsuwan zuci shine istikara shine sai ka ji kafi nitsuwa da wancan ko da wancan ka fi so in yan mata ne sai ka ji kafi nitsuwa da wannan to ita ce alheri in kasuwancin ne kafi nitsuwa da wannan ita ne alheri amma dama in so ne kan tun kuma ma kana so duka ai to amma karka a san wani abokin mu da zo yana istikara yana neman yan mata guda biyu yace ba ya gama addu'a yace amma ya Allah ina roƙonka karka manta da faran nan kage yanzu fa ya zaba yanzu ba Allah ya barawa ya zabi fara kawai malam to idan ka ji idan ka gagara samun kwanciyar hankali sai ka je ka samu mutum uku da kake ga bayan Allah ne a zatonka wani ina da bukata kaza kaza nayi nayi abun ya gagara sai ya baka shawari na biyu ya baka shawari na uku ya baka shawari shawarin da suka baka sai ka dauka kai aiki da shi shine alheri wannan fa shine istikara duk wanda ya zo ya ce bari ya jama istikara waye ne shi wallahi karkai da wannan ba gaskiya bane dan manzon Allah ba yi wa sahabbai istikara yake ba ya koya musu ne yanda za su yi na fata kun gane wato manzon Allah yana da matsayinsa jama'a sahabbai suna da matsayinsu Allah yana da matsayinsa sannan malamai suna da nasu matsayin kada ka kuskura ka ɗau haƙƙin wani ka ba wani yanzu masu tafiya kabarin shehu usmanu suna bauta mar shehu ka bani kaza jama'a inda shehu zai iya tashi ai da ya tashi ya ci gaba da wa'azi shehu fa wa'azinsa iya ilorin ya tsaya bai ƙari sakwajancin najeriya ba isa kaga bidiyo'i da shirka da mai yafi yawa a can fiye da arewa kana jin shehu baya shehu usmanu bai taɓa zuwa aikin haji ba sai ya shirya zai tafi aikin haji sai ya ce kar kafin ya dawo mutanensa su koma ruwa sai ya zauna ya ci gaba da karantarwa kana jin yana so ne ya rasu to kaje kana tawo shehu ya baka kaza wai in kaje sokoto ya ci kabarin shehu usmanu sau uku kana daidai da wanda ya aikin haji. ka ji tatsuniya malam eh, wani ya je ya ziyarci kabarin sau bakwai ko ya je aikin hajji sau biyu da rabi ya je aikin hajji kuma ɗaya ya dawo an ce alhaji ya biyu an ce alhaji na uku an ce alhaji ya ce in baka ce babban baka ce karamin mana in baka kira ni Allah baka dibo ka ce annabi jama yanzu kam haka duk wannan garaje ne Allah ya sauwake alladina yaj'aluna ma'a allahi ilahan akar fa sawfa ya'lamu duk wanda suke sa wani abun bauta da Allah wallahi da sannu za su sani babu abun da Allah ya wasa kaman kai shirka shi yasa fa yabna adam law balagat dhunubaka anana sama thumma laqitani la tushrik bi shay'a ataituka bi qurabiha maghfira inda zaka tara zunubi daga ƙasa har su taba sama amma zunubin nan duka ba shirka a ciki Allah ya ce sai na zo maka da gafara yawan yawan wannan tsoron in duk duniyan nan cikin duniyan nan zunubin ka ne amma ba shirka to Allah zai zo da gafara yawan cikin duniya duk ta zubar da zunubin naka ka shiga aljanna saboda rahmar Allah amma Allah ya kama ka da shirka wallahi ba zai yafe ma ba Mu'az bin Jabal wanda Allah ya masa ya rage masa hanya akan jaki na cikin tafiya ce ya mu'azu ya ce ka ya rasulullah ya ce ko ka san haƙƙin Allah akan bayi ka san mai haƙƙin bayi akan Allah ya ce ban sani ba ya ce to haƙƙin Allah akan bayi su bauta ta masa ba shirka haƙƙin bayi akan Allah kada ya azartar da wanda baya shirka cikin in dai baka shirka ka huta in kana shirka ka gama yawo duk yanda za a yi karka yadda da canfi karka yadda da shirka karka yadda da abubuwa irin wayannan karka kuskura ka rike Allah gam in ma zaka taba wasu laifuffukan ka can amma dai karka taba amma dai wallahi tallahi ka dage banda shirka in ka tsallake shirka to Allah ya taimake ka ka huta Wazan Allah yayi gargadi Allah yayi gargadi akan bayansa waɗanda suke shirka Allah sai ya ce ni na azurta ka ka zo kana bauta wani Allah na baka lafiya ka zo kana tarayya da ni to fa sauka ya alamu masu yin shirka da sannu za su sani a ranar tashin alkiyama a wurin Allah amma duk wanda baya shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ce aka ce wanda ya mutu yana laifuffuka kowane irin laifi ne in ba shirka to kamar da al'amarinsa zuwa ga Allah in Allah ya ga dama ya yafe mar in Allah ya ga dama ya masa azaba iya shirkarsa Allah ya iya laifinsa Allah ya yafe masa Allah ubangiji ka tausaya mana ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم تبس منا سني أدا da yanzu da har abada annaka yadhiqu sadruka kirjinka yana ma kunci bima yaqulun saboda abun da suke faɗa akan ka ya rasulullah suna cutar da kai suna gaya ma bakakin maganganu wallahi mun san dole ka zai kunci jama'a duk wanda aka bu ana cutar da shi sai ya yayi kunci sai ya shiga damuwa to amma ce mutum yayi hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wa ba irin maganganun da ba a faɗa a kansa ba na zagi na yarfe na cin mutunci an ce ma mata ya zo nema an ce sarauta ya zo nema an ce kuɗi ya zo nema alhalin mantuwan da suka yi wanda ya tashi ba uwa ba uba wanda manzon Allah ya ce ma min nabiyin illa ra'al ghanam kowane annabi sai da ya kiwon awaki aka ce har kai yace har ni ina kiwo dan abin da zan samu na rayuwa wa mutanen makka manzo Allah fa da ya tashi baya da abin da yake sai ya yi kiwon kuɗi a bashi shi yake samu ya biya bukatar rayuwarsa to ina neman mulki a wurin sa ina neman mulki mata kuma Allah ne ya halatta masa ya aura kuma daga baya aka ce masa ya dakata haka la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna bayan ya gama aure Allah ya ce to daga yau ba kari daga yau ba canji komin yanda mace ta birge ka ba kari amma sai Allah ya daga masa kofa ta wani gefe sai yake kuma turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha amma kai ba rabon kwana duk ɗakin da manzon Allah in ya ga dama ya je amma duk da haka manzon Allah yana rabon kwana ba shi an bashi firi kun gane amma duk da haka da sauda ta ga ta tsufa ta ga manzon Allah kaman baya kula ta zai ce ya rasulullahi ni fa sai na zama matarka a gidan aljanna na tsoho ban da damuwa da namiji na ba wa kwana na wa Aisha mu zauna lafiya manzo Allah ce tabarakallah masha Allah yayi har yanzu kuma wannan yana wa in imra'atun kafar min ba'liha shugan aw irada gane ko laysa alai menene fala junaha alayhi ma an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair ko yanzu mace in ta ga ta tsufa ta tsufa mijin dai shi dai kawai na lallabawa da ita ne daga kuma tana son sa tana ga mutumin kirki ne ce eh, kasa abin da ake ina kwana bibbiyo ake amaryarka na ba ta kwanaki na in ka je ɗakin ta kwana hudu ni dai dan Allah ka yi haƙuri ga ƴaƴana ka bar ni akan ƴaƴana in zauna ce ah, alhamdulillah wannan ai ba damuwa ai ci gaba da ba ta girki kun gane ko amma fa da Allah ba na ce mutane shikenan kowa ya ce ya samu hujja kuma shikenan ya je ya dara a gida don Allah a ji tsoron Allah mun san iljin kai na kunciya lalata da waɗannan baƙaƙen maganganu da suke faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta fesa mar maganganu ma an fesa wa sahabbai an fesa wa magabata to layi ne duk wanda ya bi wannan shi ma sai an mar kun gane kuma shedan daman tarkonsa bakwai ne sai ya kafa wa kowa ɗaya eh, dai mutu ya gagara tsallakewa shedan kawai sai na mewaye da kai mushirki in ya buga ya buga baka zama mushriki ba sai mai da kai mai yin bid'a ka san mai yin bid'a yana ga kamar lada yake samu idan ya gagara cin nasara sai mai da kai ka koma yin manya manyan zunubai in ya ga baka yi sai mai da kai kana yin kananan zunubai in ya gagara yin nasara sai mai da kai sai ya shagaltar da kai da halal in ya gagara cin nasara a nan sai ya shagaltar da kai da aikata abin da bai da muhimmanci sai ka kama yin wanda bai da muhimmanci sosai sai mutum ya kwana sallah bai fito sallan asubahi ba kaga ba mun gwanin tayi ba ba ya gama shida ba in ya gagara nasara akan ka to sai ya turo maka wasu mutane haka kawai zai kunto ma wasu mutane wannan zagi wannan ƙarya wannan cin kafa, wannan sharri wannan yarfel wannan bin diddiginka ba sai ya turo maka su to wannan matakin na ƙarshe ba kowa ne yake tsallakewa ba wallahi a ma'aikatar ku ne wannan zai iya faruwa da kai ka rike gaskiya kabon a anguwanku a cikin abokanka a cikin sabo'inka a cikin abun nan eh Allah sai shaidan ya turo ma wasu shaidanu irinsa su addabe ka ta ci mutuncin mutuncinka a ga za ka bar abin da kake da ka bari shi ya ce ya yi nasara amma in ka ƙi bari ka yi tsayuwar mai daka duk sai Allah ya zub da su wallahi tallahi sai Allah ya baka nasara wannan ne matakan shi shedan na ƙarshe to ai ka ga ba wanda za a cutar da shi a ce wai daɗi yake ji ana cutar sa babu shi tisa walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu mun san ƙirjin kai na kunci cikin abin da suke faɗa akan ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi da godewa ubangijinka wa kun minas sajidin kazan cikin masu sujjada mu lura qur'ani idan kaga ayan qur'ani ta zo ta ce manzon Allah yayi kaza ta kawo wani rukuni daga cikin rukunan sallah to sallan ake nufi fasabbih bihamdi rabbika kace subhanallah yin tasbihi babban abu ne kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وإذن كلمومي سنة سوكي أكان هلتي الله ينا سنسو سنة نوي أميزان متم متيرنك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذا متن يماتي يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كفى دليل duk filin alkiyama ba wanda zai zo da lada sama da nahi sai wanda ya sama da dari kaga ba ma iya yi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan asubahi sai ce subhanallahi adada khalqihi wa midada kalimatihi wa zinata arshihi wa nafsi sai ya tafi Aisha kuma tun daga sallan asubahi take tasbih har rana ta fito sai ya ce duk abin da kika faɗan nan waɗannan kalmomi guda hudu da na faɗa inda za a auna suna waya ninninka naki subhanallahi adada kalkihi. Allah na ce subhanallahi gwargwadon yawan halittar da kai a duniya wa ya san yawan halittar Allah banda Allah wa zinata arshi ya Allah na ce subhanallahi yawan adon da kai wa al'arshinka wa na nafsi ya Allah na ce subhanallahi yawan yardan da kai wa kanka na ce mida da kalimati ya Allah yawan tawadan da za a rubuta kalmominka jama'a ba san iyakacin sa tasbihi ta mutu da subhanallah alhamdulillah subhanallah subhanallah sahabbai ko tafiya suke akan abun hawa in sun zo suna yin hawa suna Allahu akbar in an zo gangara subhanallah subhanallah daga mu kuma surutu muke to kai tasbihi wa kun minas sajidin zan cikin masu jada ma'ana wa kun mina sajidin wa kun mina musallin in ka ji rukuni ana nufin sallah Allah ya ce ya ayyuhal muzammil ƙumin laila illa kalila ya kai wanda ya lulluba da mayafi ƙumin laila ka tsaya a dare jama'an ka ce tsaya a dare a'a kaga sallin laila illa kalila ka yi ta sallah cikin dare saboda ai tsayuwa na daga cikin rukunin sallah mun gane ku? wa minal laili fasjud lahu kenan da daddare ya sujjada sallah wa minal laili fasalli lahu da daddare ka yi ta sallah saboda Allah an gane ko Allah ya ce wa ƙur'an alfajir inna ƙur'an alfajiri na mashhuda kenan wa salatil fajir sallan asubahi inna salatal fajiri na mashhuda kun ga sallar la'asar lokaci ne na raba duti na mala'iku yanzu sallar la'asar da muka yi mala'ikun da suka kwana yan sun tafi wajen Allah ce me kuka bar bayina suke ce ya Allah mun bar su suna sallah ta alhamdulillah to yanzu waɗanda suka zo yan muka yi sallah da su kuma in sun koma da kuka zo me suka samu suna ce ya Allah mun same su suna sallah isa ba sallar da tafi sallar la'asar muhimmanci duk a cikin salloli isa da aka je yaƙi kafirai suka hana ba a samu aka yi sallah ba sayyidina umar ya zo yana faɗa yana cewa Allah ya tsine wa kafirai la'ana Allahu ajwafahum mala Allahu ajwafahum nara Allah ya cika cikin su da kaburburan su da wuta sun shagaltar da mu daga sallar la'asar sai manzo Allah ya ce ni ma ban yi ba yanzu gashi har rana ta yi ja sai manzo Allah ya dubi gabar ya daga hannu ya ce ke rana Allah ya umarce ni in yaƙi ke kuma ya umarce ki ki fadi ki tsaya sai mun yi sallah kafin ki fadi wallahi sai rana ta tsaya cak eh da Allah da sahabbai suka yi sallah sannan rana ta fadi to kaga ya nuna maka me ahammiya ta sallah in dai kana so Allah ya soka to yi sallah in kana so Allah ya ƙika ka ki sallah sabbih bihamdi rabbika kaga tasbihi wallahi kariya ne duk wanda yake tasbihi in yana da zafin rai zaka ga yana sauki duk wanda yake tasbihi zaka ga al'amuransa suna sauki zaka ga isa in abu ya bata maka rai yi tasbihi idan har ka ya saba da tasbihi zaka ga kada da saukin sha'ani domin duk alitun da ka gani Allah suna tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai yana tasbihi ma Allah malamai suka ce to shin me rai ko marar rai malamai da yawa suka ce har marar rai saboda manzon Allah ya dauki yashi sahabbai sun ji yashin ne yana tasbihi yashi bai da rai isa malamai suka ce an hana mutum ya zauna akan abun hawa ya ta surutu don abin hawan tasbihi yake jaki yana tsaye kawo kansa ka zauna ka tsaya ka ta surutu yana tasbihi kai kana surutu ko kawo kan kasiya ka ta surutu ita kuma tana tasbihi ai aiki ya same ka ya za a tana tasbihi kai kana surutu komai da ka gani a duniya nan yana tasbihi Ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wajen kabari guda biyu sai ya ce innahuma la yu'azzabani kun ga na cikin kabarin nan azaba ake musu sai ce ba abu babban abu ne sa'aki musa sai ce kai abun babba ne Ɗayansu su annabi manci haɗa wuri da wuri ɗaya kuma wasa da tsarki ya manzan Allah ya ciri itacen dibino guda biyu ɗanyu ya dasa a wannan ya dasa a wannan ya ce wataƙil za a sauƙaƙa musu azaba kafin su bushe kenan waɗannan itatuwan suna tasbihi lokacin da suke ɗanyu in sun bushe sun daina tasbihi a malamin da suka ce kenan wanda abin da bayi dare baya tasbihi amma magana mafi karfi ko abin da bai da rai dukkansu suna yi Allah tasbihi bishiya na yi barin gidanka na yi kwado na yi maciji na yi katangar gidanka na yi gulob ɗin gidanka na yi hankan nan tana ta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ashe dan adam inda ya tasbihi ma ba ya cuci kan kowa ba ya cuci kansa ne da haka mu koyi yin tasbihi wa kun minas sajidin can daga jan masu cikin sallah kullum ka zama kana cikin sallah kaga da Allah ya ce warka umma arraki kaga ba ruku'un bane a ka yi sallah tare da masu yin sallah ba ruku'u zalla ake magana ba dan ba wanda zai zo ko ayyar ruku'u ya ce assalamu alaikum ya tashi ya tafi ko ba haka ba eh sallan gawa ne kadai ba a ruku'u da sujjada ai ne ma ya bi sallan gawa da aka ce Allahu akbar sai ya danna ruku'u ya ce wawaye sun bada ni sai ya miƙe wa'budu rabbaka ka bautata ma ubangijinka hatta ya atiyaka al-yaqin har mutuwa ta zo ma akwai malamin da suke kuskuren fassara a nan sai su ce ka bautata ma ubangijinka har sakankancewa ya zo ma wai kun san me suke nufi da sakankancewa wai lokacin da ka ji ka nitsu yanzu kiliya ai ka bautata ma Allah ka bautata ma Allah sai ka dena za zaka ga wani ana ce masa malam ne sai gaba ya zuwa juma'a sai ga wani ya daina sallah wa ai yaqini ya zo mar jama'a ko wanda ya fi manzon Allah yaqini ne da manzon Allah har ya bar duniya yana ibada ba wanda ya fi shi jama'a da haka ma'ana hatta ya'tiyaka al-yaqin mustamirran ala ibadati hatta ya'tiyaka al-maut ka ci gaba da bautata ma Allah kana bautan Allah kana bautan Allah har mutuwa ta zo ma ba a son bauta a fara a bari jama'a kuma ba a so mutum ya dauki abin da ba zai iya ba manzon Allah ya shigo masallaci sai ya samu wata igiya an ratiya igiyan waye wannan aka ce ai wance ne kwana take sallah in ta jigin gadi ya fara kama ta sai ta hangin din wuyanta in sai ta manzon Allah ya ce ku balle igiyan nan yace ɗayan ku yayi sallah cikin nishadi in ya gaji ya kwanta yayi bacci yace duk wanda yake jin bacci yace zai yi sallah karshe zai koma yana zagin Allah kuma ni na san wani lokacin muna hadda Mun je kwanan masallaci sai ya zo ya rungumi ƙur'ani bai yi bacci ba bai yi karatun ba kaga kuma bai je gida ya huta ba yana zaune fa wakana lau lahu rahima wakana lau lahu rahima wakana lau lahu ghafurur sai yi kamar sau goma sai kuma ya shiru sai ya ci gaba da bacci ta bacci ta bacci ta bacci kuma ya tashi sai ya sake maimaita wakana lau lahu rahima har asuba jama'a bi amfani wannan in bacci bacci in karatu karatu da haka in bacci bacci in sallah sallah Allah bai dora ma bala yukallifullahu nafsan illa wusaha kada mutum ya kuskura kana jin bacci kana ta jan carbi in kana bacci kana subhanallahi to in Allah ya yadda in kai wasa sai a ji ka fara kiran wani abu kuma ba subhanallahi ba waye janyo kai in gane ko muna itikafi wata rana wani ana za ka makara zo ka ci abincin suhur ya yi sallama ya sake miƙa wannan ibadar da nake ya fi mun abincin suhur ɗin na ce a ƙarya kake yi ai ba abincin suhur azumin ma ba zai ba haka ya yi shige to ai malam kai dan dai ka san ba a yanka mutum ne amma fa wannan azumin ta ya kai shi ai akwai ibada akwai cin abinci me yasa kake ga Saudiya sai su yi awa shida suna nafila ba wanda ya faɗi? mala ya sha madara ya ci shinkafa kaza ya ci dibino ya sha zamzam ya yi dam ga iska ta ko'ina tana fifita shiga shiga ɗakin Allah sai a yi awa shida ba wanda ya yi sanda amma a gwada a nan nawa lokacin muna zuwa ta hajji a masallacin juma'a da ɗaya ba na manta muna yara sau na zaga yin agaji sun ɗauko mutum kamar damin ice yirin na yawa shida ana sallah kana ji masallacin za a je Wa zai je ba haili mami ya yi ta yi ba ba girki jama'a to don haka so ake in ka dinga bauta kana ƙara girma bauta tana ƙaruwa wallahi Allah ya taimake mu dattawan mu nan in sai dai Allah ya musu albarka yanzu yawanci azumin litinin da alhamis ya koma wurin dattawa sallan walaha ya koma wurin dattawa abubuwa da yawa sai ga dattawa ne suke ta yi to wala su ci gaba daman sun fi kusa da kabari a hankalce ko ba haka ba a hankalce sun fi kusa da kabari jama'a mutum ya kai shekara hamsin sittin me zai ban da azumin litinin da alhamis ya ta ƙara lada ya ta tashi da daddare na filfile domin da cijo in bai na filan ba ma baya bacci ful dare a jiya ka gani akwai tsohuwa a gidanku ko tsoho duk abin da aka yi a cikin dare da safe sun ce maka ina ji lokacin da ake ni fa na ji taku ta lungun na kai kuma a zo a taka kanka ma a wuce baka samu labari ba bacci mala kamar yadda mu ma duk wanda ya kuskure ya yi aure ya aihu to shi da sake bacci ya huta sai ya shiga aljanna eh barin ga ma gaskiya in kuma kana ga kai auren in kana ga da wasa ne ka gwada ka gani aji mutum ya zo yana cewa wai ina zai samu baliyan din yara ce kadan ma ka gani kayo babanka sama da haka kai ma ai mar ake yi haka a ci gaba da bautan Allah har zuwa ƙarshen rayuwa mun zo ƙarshen wannan sura ta suratul hijir kuma lokaci yayi in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe za mu zo mu shiga sabuwar sura suratun hali. Allah maɗaukacin sarki ya kai mu lafiya